Yan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da wata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba haka nan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين alaikum wa rahmatullahi wa الله Ya يا uwa musulmi maza da mata masu bin wannan shiri mai tarin albarka ina roƙon allah maɗaukaki sarki da ya ƙara muku albarka allah maɗaukaki sarki da ya ƙara mana imani gaba ɗaya ya ƙara mana ɗaukaka ya cika zukatanmu da hasken addinin musulunci da imani ya yi mana jagora cikin rayuwanmu ya sa ya zama ya sanya aljanna kuma shine makomanmu na ƙarshe ya allah muna roƙonka a wannan watan azumi mai albarka da ka amsa addu'o'inmu na alkhairi ka kiyaye mana addininmu ka kiyaye mana imaninmu ka ɗaukaka mu ka ɗaukaka mana addininmu ya ubangiji allah ka shiri duk wanda ba shiryayye ba wanda ko yake kan shirya ubangiji allah ya ƙara masa shirya ya allah wanda ba shi da shi allah ka ba shi wanda ko yake da shi ubangiji allah ka ƙara masa rufin asiri ya ubangiji muna roƙonka da sunayenka masu kyawawa ya allah muna roƙonka da siffofinka maɗaukaka da ka ɗaukaka mu ka sanya mu a cikin aljanna ka maɗaukakiya ka kiyaye mu da mu da zuri'ar mu da duk mu daga dukkan sharri na ɓoye da na bayyane allah ka ƙara albarka a cikin ƙasashenmu ka sanya albarka wa ƙasashenmu allah ka sanya ka yi wa shugabanninmu jagora allah ka yi wa shugabanninmu jagora allah ka taimaki masu gaskiya allah ka taimaki masu gaskiya cikin shugabanninmu ya ubangiji ka shirye waɗanda kuma suka kauce hanya allah ka sanya su su zama masu rahama a gare mu mu kuma ya allah ka sanya mu mu zama masu biyayya gare su ba bisa saɓon allah ba yan uwana masu saurare masu bin wannan shiri shirinmu na tattaunawa akan mas'aloli na azumi yana nan yana ci gaba yau in allah ya so za mu ci gaba daga inda muka tsaya na yin bayani a kan wasu mas'aloli da suke bukatan fayyacewa ganin da yawa daga cikin musulmi sau da yawa wasu musulmi sukan shiga cikin wannan yanayi na wato waɗannan matsaloli don haka muke so mu yi amfani da wannan dama mu fayyace kaɗan daga cikin irin waɗannan matsaloli ko da yake in allah ya so a zai la'alla irin waɗannan matsaloli za su shigo cikin jerin a tambayoyi da za mu amsa nan gaba in allah ya so daga cikin wasu waɗannan mas'aloli akwai batun tafiye-tafiye saninmu ne an samu ci gaba a zamani na yanzu da galibi a da babu shi a da iyaka mutum ya tafi ko da ƙafa ko kuma mai hali shine wanda yake da doki ko raƙumi ko jaki ba kowa ne zai iya ma hawan dokin ba to yanzu alhamdulillahi rayuwa an ci gaba a da tafiyan da za a yi a cikin wata guda sai ka ga an yi shi a cikin 'yan awanni kaɗan cikin ƙanƙanin lokaci mutum zai tafi zuwa wuri mai nisa a cikin mota ko kuma jirgin sama ga jiragen ruwa to yau ya kasance musamman tafiya da jiragen sama ya sa wanda ke azumi wani lokaci zai shiga cikin wani yanayi da zai buƙaci a fayyace masa mai hukunci mai kuma shari'a ya faɗi a ciki kaman misali yanzu mutum ne yake tafiya ƙaddara misali ka tashi a nan a daga wata ƙasa bayan ka sha ruwa kana buɗe baki da za ka gama buɗe baki sai ka shiga jirgi da jirgi ya tashi ya yi sama sai ka ga ashe ga rana yakan faru in ka tashi kai sama sai ka ga rana yana nan fayau a gaba amma kuma ka sha ruwa a ƙasa kafin ka tashi sama to a nan wani lokaci wanda mai azumi yakan ce a to shin ni kam hukunci na kam hukuncin lokacin da nake ƙasa ne ko kuma a hukuncin yanzu da nake sama tun daga yanzu gashi dai ina ganin rana a nan amsa ga wannan shine hukuncinka hukuncin wanda ke ƙasa dama ka kama azumi bisa ga dalili na shari'a ka kuma ajiye azumin kaɗin bisa dalili na shari'a tunda baka yi buɗe bakin nan ba sai da ka tabbatar da cewa rana ta faɗi ka ji kiran sallah to babu ruwanka da abun da kuma yake sama iyaka tun da dai ka yi buɗe bakinka kana ƙasa shi kenan wannan rana da kake gani a sama ba ta da wani hukunci a wurinka kai wannan kenan to ina kuma inda a ce misali ka tashi sama sauran 'yan mintuna da ba su fi rabin awa ko kuma sun gaza haka suka rage don ka yi buɗe baki ba musamman wanda ya tashi daga gabas zai yi yamma tunda yadda muka sani rana takan bar gabas tukuna ta yamma to idan duk lokacin da kake ƙara kana yamma rana tana ƙara kana ƙara kusa da rana a maimakon ka yi buɗe baki nan da minti goma ko zuwa sha biyar sai gashi sannu a hankali abin yana ɗaukan ka har wajen awa ɗaya ko awa biyu ko awa uku wani lokacin har ya kai wajen kusan awa biyar kana ƙara tafiya kana ƙara nausa yamma kana ƙara samun rana maimakon a ce azumin da kake yi bai wuce awa goma sha hudu ko sha biyar ba yau gashi ka doshi kusan awa ashirin za ka yi azumi to ya za ka yi shin hukuncinka hukuncin wanda ke ƙasa za ka yi la'akari da inda ka fito bayan lokacin ya yi kawai ka sha ruwa ko kuma a'a za ka la'akari da ranar da ke gabanka ka ci gaba da binsa har sai inda ya ɓace a nan malamai suka ce hukuncinka shine ka kasance kana tare da ranan da kake gani da kai da kai buɗe baki sai lokacin da wannan ranar ta ɓace maka ɓat ko kuma kai sauƙa inda ranar ta rigaya ta faɗi wannan kenan in ka ɗauki in ka ma'ana in harkar ka ɗaukan makanka ka ci gaba da azumin har ka iyar kenan in kuma ka so in ka so sai ka ajiye azumin Tun da kai matafiyi ne ba shari'a ta yi maka rangwami na da ka ajiye azuminka ba in kana cikin tafiya to ai kana cikin tafiya in har akwai galabaita ko gajiya to sai ka bari azumin ka ci gaba da tafiyanka a matsayin matafiyi wanda baya azumi amma in ka zaɓa in ka zaɓan makanka na ka kai ka da azumin to har sai in rana ta faɗi ko kuma kun kai inda kun daina ganin wannan rana to daga nan za mu ce ka kai azumin wannan yinin ko da kuwa zai kai ka awa ashirin ne a haka za ka yi don menene don allah maɗaukaki sarki cewa ya yi sun ma'atin musiyama ilallai ku yi azumi har zuwa faduwar rana to kai ranar ba ta faɗi ba ga tana a gabanka hakanan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya idza aqbala al min hahuna wa adbara al-laylu min hahuna faqad aftara saim in dai rana ta fito kuma ta faɗi shikenan ranar na faduwa mutum ya yi buɗe baki lokacin buɗe baki ya yi don haka ka gani kai a hukuncinka shine ka kasance sai zuwa lokacin da ranar na ta faɗi allah ya samu dace to ina kuma ga wanda ya yi tafiya fa misali ya taso daga ƙasansa inda an ga wata kafin ƙasar da zai je da kaman kwana biyu mana akwai bambancin kwana biyu ko yini guda tsakanin ƙasar da ya fara azumi a cikinta zuwa ƙasar da zai je misali yau an kama azumi misali mu ce a najeriya an fara azumi yau ranar misali litinin sai kuma ka taho saudiya ita kuma a nan saudiya kuma aka fara azumi ranar talata kaga akwai bambancin kwana ɗaya tsakaninku da ka zo saudiya ran da su yake 29 kai azuminka ya kai 30 sai kuma ba a ga wata ba aka cike aka cika azumi a saudiya ya zama 30 a lokacin kai kuma azuminka ya kai 31 ina fata an fahimci wannan misali to shin za ka yi la'akari ne da azuminka da ka fara a najeriya in aka zo daidai talatin ka sha ruwa a ɓoye ka yi buɗe baki tun da dai babu azumi talatin da babu wata mai talatin da ɗaya a musulunci ko kuma a'a hukuncinka zai taso daga kai ɗan najeriya ne wanda ya fara azumi daga najeriya hukuncinka zai koma zuwa ga nan wanda ke saudiya ya za ka yi a nan za mu ce hukuncinka ya dawo na hukuncin ɗan saudiya ka yi azumi tare da su ka ajiye tare da su ko da kuwa azuminka sun kai talatin da ɗaya kaya da ɗayan ya zama nafila ka ciki ta kuma azuminka talatin da su don kamar yadda ya zo a hadisi a saumu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahhun azumi shine ran da kowa ke azumi hukuncin ran da mutane ke azumi gaba yadda mutane suke azumi gaba daya ran da mutane suke azumi gaba daya to wannan ranar yana da hukuncin azumi kai ma in ka shiga cikinsu kai ma hukuncinsu ya kama ka randa ko za su ajiye azumin kai ma hukuncin ajiye azumin ya kama ka hakanan ko randa za su yi layya nan ma hukuncin layyan randa za su yi ne ya kama ka don haka haka mas'alar take hukuncinka hukuncin ƙasar da kake ciki to mas'alar da take sunkuyen haka fa ma'ana idan da za ka kama azumi a najeriya misali za a kama azumi kaman ranar litinin sai ko ka zo saudiya su ko sun kama azumi ranar asabar kaga akwai bambanci na kwana ɗaya tsakaninku da ka zo sai su suka yi azuminsu ranar 29 sai aka ga wata a daidai lokacin da azuminsu 29 kaga kai kuma azuminka 28 yake kaga kuma a cikin watannin musulunci ba mu da wata mai 28 kenan azuminka bai cika ba shin za ka ajiye azumin ne bai cikan ba ka yi sallah tare da mutanen ko kuma a'a su za su yi sallansu kai kuma za ka ciki ta azuminka nan ma hukuncinka hukuncin ƙasar da kake ciki ran da za su yi sallah ka yi ma sai ka yi buɗe baki ka yi sallah tare da su to amma abin tambaya shine ko azuminka bai cika ba sai mu ce duk da haka ka ajiye azuminka ɗin ba dai yau ne ranar sallan kowa ba to kai ma hukuncinka kenan tun da dai yau ne jama'an gari suke sallah gaba ɗaya kai ma hukuncin ka kenan kai sallah tare da su to yaya za ka yi da azuminka guda ɗaya da rage bayan sallah sai ka biya don ka ciki ta azuminka me yasa don yin azumi ranar sallah haramun ne ya haramta a gare ka da kai sallah ya haramta a gare ka da ka yi azumi ranar sallah a bisa ga wannan dalili malamai suka ce ka ajiye azuminka ka yi sallah tare da jama'a in bayan kuma an yi azumi sai ka dawo ka biya in ma ɗaya ne ya rage maka ko biyu duk sai ka ciki su. wannan shi ne hukuncin wannan mas'ala wata mas'ala da ta kama da wannan ita ce irin abin da ke faruwa a wurinmu a gida wato mutum ya ƙi kama azumi tare da jama'a wai sai shi ya ga wata kamar yadda muka yi bayani da farko wannan dama asali kuskure ne ya haramta a kan mutum da ya ƙi ɗaukan azumi da mutane wai shi sai ya ga wata don wannan ba shari'ar addini ba shari'ar allah ba ce abinda allah ya umarce ka da shi shine ka ɗau azumi ran da mutane suke azumi ka ajiye azumin ran da kuma mutane suka ajiye don me don gudun samun saɓani a cikin al'umma in kai kana shakka cewa wannan azumin bai cika ba to ka yi sallah tare da mutane in ya so sai ka cike azuminka daga baya wannan ita ce mafita ba wai mafita ita ce mutum ya kama azumi kafin ko bayan da shugaba na addini ya sanar ya sanar da ganin wata ba don sau da yawa an sha samun wasu da suke kama azumi kafin a yi sanarwa na cewa an ga wata wasu kuma ko da an sanar ɗin sai dai su ce su fa ba su ga wata ba balma ya zama wani kaman wani abun ado kaman wani abun ado ne a wurin wasu wai su su saba da sauran musulmi sai ka ga jama'an gari gaba ɗaya suna sallah wani gidan in ka je kaman an yi mutuwa me yake faruwa wai su ba su yi sallah ba to da wa za ka yi sallah ka ga na farko ka tauye wa kanka idi ka saba wa allah tukuna a sanadiyan saba wa shugaba allah kuma maɗaukaki sarki ya ce a cikin alkur'ani wa ati'u allaha wa ati'u rasula wa ulil amri minkum ku bi allah ku bi manzonsa sallallahu alaihi wasallam sannan ku bi shugabanni shugabannin nan kuma su ne shugabanni da allah ya ɗaura musu jagoranku a addini sawa'un su shugabannin nan suna tafiya ɗari bisa ɗari ko kuma a'a suna da kuskure matsawar dai allah ya ɗora musu jagorancin al'umma to kuma ya ɗora muku nauyin dole ku bi shi ba a ce shugaba baya kuskure ba don shi ba mala'ika ba ne shi kuma ba ma'asumi ba ne kararre wanda allah ya kare daga fadawa cikin kurakurai shi ɗan adam ne kaman kai yana yin kuskure yana yin daidai amma ko da ya yi kuskure shari'ar musulunci ba ta ce mu saba masa a fili ba yaya za mu yi shine in muna da wata nasiha da za mu yi wa shugaba to mu je mu same shi a gida a asirce nasihar da za a yi wa shugaba nasiha ce a asirce don kar kar ya shafi mutuncinsa kar a zub da mutuncinsa a gaban mutane kar darjarsa ta faɗi musamman kuma a ƙasa inda akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba yadda musulmi, wanda ba musulmi ba ya ga yadda musulmi suke girmama shugabanninsu girmama shugaba kuma baya nufin cewa in shugaba ya yi umarni da saɓo a bishi shugaba kam an ce a yi masa biyayya matsawar bai yi umarni da saɓon allah ba kamar yadda mai aka kawo a cikin ahalari la da'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq innama ta'atu bil ma'ruf innama ta'atu fil ma'ruf saboda haka ba a saba wa Allah don daɗaɗawa wani ɗan adam shi ɗan adam za a bi shi ne matsawar ya yi umarni da abin da yake mai kyau hakanan shi shugaba in dai ba da saƙon allah ya umarce mu da shi ba to allah ya ce wajibi ne mu bi shi in ko ba mu bi shi ba to mun saɓa wa allah ba wai shugaba muka saɓa ba sannan in ka zo ka ibin umarni da shugaba ya baka wajen ɗaukan azumi hakanan ka ibin umarninsa da ya baka na ajiye azumi sannan ka sarayar da halartan idi da sauran al'umman musulmi duk abin da kake yi dinnan kuma babu wani dalili na aya ko hadisi ko aikin magabata da ya ce ka yi abin da kake yi dinnan iyaka abu ne da ranka ya raya maka kake bin son zuciya don haka in dai allah kake nufa to fa ka bi shugabanni matsawar ba su yi maka umarni da sabawa Allah ba ce maka da suka yi ka ɗauki azumi kuma ba su ce maka saba Allah ba sannan shari'a ta baka mafita na cewa in in har ya tabbata wannan watan bai cika ba ka cika wannan shine hukunci da kuma mafita da shari'a ta baka ubangiji allah ya samu dace allah ya shirye mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi idan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba ya wajaba baya nan